وكر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم بداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to muna nan ci gaba da karatun suratul al-ahzab muna nan suratul ahzab a cikin wannan karatu namu da muke gabatarwa na tafsiri a cikin wannan falo ko wace rana ta juma'a bayan wannan sallah ta la'asar Allah subhanahu wa ta'ala muna ayata 36 ayata 36 lamma bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana a hakama ta dahirul ummatul islamiyya hukunce hukuncen tsarkake al'umma musulma min rajistar jahiliya daga daudodin jahiliya wa annal hukuma yabtadi'u bi baitin nabiy kuma muka bayyana cewa hukunci yana farawa daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam na hukunci yake farawa liyasula iqtida'un nasu bi zalika don koyon mutane yayi sauki da wannan zakara sai Allah ya ambace anna hukumallahi wa qada'uhu lalle hukunci Allah da wato da ya shari'a tai azumin wato dole ne la tajuzu mukhalafatu ba ya halitta a saba masa faqala sai Allah ya ce ma kana wa ma kana lil mu'minin وما كان

أليس لو تتوسط الله وتخفي في نفسك والله بصير الله الرحمن الرحيم wa كان للمؤمن كما mu'mina kuma ba yiwa ga mu'mini namiji wala mu'minatin ko mu'mina mace idza rasulu wa rasuluhu amra ya Allah da manzo ne suka hukunta al'amari to ba shi yiwa an yakuna lahum al-khiyara mu'mini namiji ko mu'mina mace su ce suna da zabi biliyayi wa qura bita an takuna lahum al-khiyara bita al-fawqaniyah bashewa su ce suna da zabi al-ikhtiyaru su ce suna da zabi a ce Allah ya ce mafi ya ce a ni sai na ga dama nika yi to ba shi ga musulmi ya ce haka nan idan aka ce Allah ya ce to ba yiwa ga musulmi ya ce ni sai na ga dama nika yi ba shi halitta ga musulmi ya ce haka nan wato ba su da zabi min amrihin ga al'amarin su khilafa amrillahi su zabi wani abu wanda ya saba ma umarnin da Allah ya ba su wa rasulihi da manzo ne la'annahu ikhlalun bi haqqil ubudiyya don walakantawa na ga haƙƙin bauta ga Allah subhanahu wata'ala wa bil hadisi cikin hadisi ya ce la yumina ahadukum dayan ku bashi imani imani ya cika gare cikakken imani hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bi sai son raina ya zama bi ga abin da nazo da shi wato mutum ba zai zama mumini ba sai abin da duk ya kaso son raina ya zama abin da manzon Allah ya zo da shi shi ya kaso to sannan imani na ya cika wa ya ake Allah wanda ko ce yana da zabi ya bar abinda Allah ya umarce shi da manzo nai ya saba ma Allah wa ya ake Allah wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzo nai wa qad dalalan mubina hakika ya bace bacewa wanda an bayyana na bacewa da annahu taraka dariqal huda dan ya ba hanya wanda ata shirya wa raja ila jahiliya ya dawo zuwa ga dabi'u irin dabi'un jahiliya kama kana kama kana baitun nabi kama wa gida annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam mawdu'ut tajriba wato wuri na wanda ake jarrabawa gida annabi gida ne na jarrabawa wato shi Allah ke farawa da shi to mana tabanni saboda haka sai ya hana tabanni can har ko idan ba mance ba a hana tabanni don gida annabi ya zama gida ne na jarrabawa wa a sharifa jiki ne kuma shi kai nai nan babu aula shi ya cancanta ya zama a gwada da shi waraja eh, wato فهو أول na da an ce musulmai, to annabi shi an musulmi na farko to kaddama fi awwal hadhihi sura ya gabata cikin wannan sura laha ta'ala mana atabani Allah ya hana tabani bi qawlihi wa ma ja'ala adiya akum bai sanya yan da'awaku abna'akum sun zama ɗayan ku na hakika ba wa huwa amrun maqbulun kun ga tabanni al'amari na bi fi kullu cikin kowane taro na musulmi na larabawa wala ya kafi fi mana eh, fi mana hilkala don haka cewa ɗaya a bari bai isa illa idza indama ilayhi fi'lan sai ya hada wani aiki tare da shi an ce abin nan ba ayi to kuma a gwada aiki a gani wa darasul amali darasi na aiki ashaddu ta'athiran yahi abin nan ta'athiri min ash-shafahi bisa na abin nan darasi shafahi wato na misali na karatu wato na aiki yahi shiga matuka to uttufika anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabanna zaid bin harisa an yi yi annabi yayi tabannin zaid bin harisa kuma sura ta hana shi can harkon sura annabi yayi tabanni ne fil jahiliya shi ma lokacin jahiliya waka kadaba lahu binta ammati ya bi dan mai da ya uwa babanai wato Zainab binti Jahashin binti Umayma ita Umayma binti Abdul Muttalib ya Abdul Muttalib ta yar uwa ce da ita da baban manzon Allah uban su guda to tana da diya da diyar ta dade ba ta yi aure ba shekarar ta 40 ba ta yi aure ba ita diyar budurwa ce shekarar ta 40 to dadewar da ta yi ba ta yi aure ba sai annabi ya nema maɗanai ita domin ga jahiliya in ka yi tabannin mutum ya zama ɗanka sai annabi ya yi tabanni na ya zama ɗanai to sai ya bi ɗan mai wagga yarinyar diyar abin da yar uwar baba ne fakare hatu sai ta ce ba ta so ne fakare hatu hiya wa akuha abdullahi bin jihashin da ita da dan uwanta Abdullahi bin jashin duk sai sun kai kyama auren ita tace gaskiya ba ta so ne bawa ne sannan wanta Abdullahi bin jashin shi ma yace ba auren da kanwa ta gabawa walakin nawa ma, to lokacin da jayayya ta yi tsanani sai Allah ya saukar da wannan aya yace ai bayyuwa ga mu'mini da mu'mina in Allah ya yi hukunci sai su tada hukunci su ce mana da zaɓi ba mu yi to lokacin da wannan aya ta saukara ya bi zawaji da shi abdullahi ibn jahashe da kuma abin nan yar uwa ta zainab da kuma uwarsu umaima sai sun kace sun yadda a yi auren ba su san auren amma tun da allah ya ce a yi to sun yadda a yi auren sun ka yadda an ka aure bai hukumar islam da hukuncin musulunci wa irda nabi don yardar da annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya kace da aya almutaqaddima kama da aya ta hukunta wadda ta gabata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minin bashiwa wa ma kana lil mu'minin bashiwa ga mu'mini wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amra in Allah da manzo ne sun ka hukunta al'amari to bashiwa gare su an yi abin na an ya kuna lahum khiyara su zama suna da zabi min amrin da al'amarin to lokacin da wannan aya ta sauka sai abin da ne sun kace to ba su son wannan yaro da auri amma tunda Allah ya ce ayi za su yi amma dai ba su so amma da umarnin Allah sun yarda ayi tunda Allah ya ce ayi amma dai a san da sani ba son suna ba musulunci son musulunci na yasa sun kai ba wai dan suna so ba to malama abdallah tabanni lokacin da Allah ya fata tabannin na zaman zaidu dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akabaran akabaran nabiya sai Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da anna zaidan sai dalliko zainab cewa wannan yarinya da ba ta son zaidu to zaidu na son ta tunda annabi ya ce ya aure ta to amma ita ba ta so ne amma tun da annabi ya ce ai aure ta yarda to sai Allah ya faɗa ma annabi zaman nan bai yaron nan zai saki yarinyar sai dalliku zainab fa idza dallaqaha zaid to idan zaid ya saki ta fa innahu yuzawja lan nabi shi Allah ya aura ma annabi ta don su gane a zaidu da annabi ya mai sai ɗa yi wannan lokacin jahiliya na amma ɗa ba ba zaidu ba ɗan annabi na ba Dan baba ne na ba ɗan annabi na ba saboda haka in ya saki matan nan to an ba annabi umarni ya aure ta sai a yi auren ɗanwa da ɗan kane da ita da annabi tunda abin da wacce ita ayya baban annabi da yake shi a ƙarami cikinsu shi kuma shi an namiji to ɗan wa da ɗan ƙanina za a yi aure Allah ya ce idan ya sake ta to fa inna hu zawu jahalin nabi Allah ya aurar da ita ga annabi laysa bayyana abinna li yubayyana ta shari'atahu al-muhkama dan ya bayyana shari'a ta da wannan hukunci tabbatacciya kama haka Allah ta'ala zalika bi kauli kama wada Allah ya ruwaito wannan da magana ta ce wa iz masuban bi ubkur wa dhkur ta ambata iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka ambata lokacin da kaka cewa ga wanda Allah ya ni'ima gare shi domin shi zai zaidu Allah ya yi mai ni'ima bil islam da musulunta wa amta alai kai kuma annabi ka yi mai ni'ima bil itaqi ka yanta shi wa huwa zaid ibn harisa shine wannan yaro zaid ibn harisa wanda kawwa aure kana min sabil jahiliya lokacin jahiliya haka kawai mutane ka kai hari ga gari in suna jin haushinsu su kai hari ga gari kawai sai su kame na kamu su kashe na kashi don haka suka yi lokacin jahiliya to sannan an ka kama zaidu an ka taho da shi abin nan makka to shi yace shi sai yasa yace kana min da jahiliya yana cikin wanda an ka kamo lokacin jahiliya isharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qawla al-bisa kame a aiko annabi ya zama manzo to sannan ya sau wannan yaro zai matsayin bawa da aka kawo mai talla sai ya sayi ya sai shi qabla da isa wa ta kahu kuma ya yanta shi wa kuma ya tabanni ne ya tara jama'a wanda aka yi lokacin jahiliya ya ce su shaida ko ya mutu wannan ɗane na kuma sun ka Da ga jahiliya haka na aka to yanzu ya auren mai da yarinya kuma Allah ya ce mai zaman yi da yaron da yarinyar to zai sake ta shi yaron in ya sake ta annabi ya aura kun ga wannan magana ce mai nauyi domin gashi ga jahiliya don an san shi ɗan annabi na kuma a ce annabi ya aure matar da wannan ɗa ya saki magana ce mai nauyi kwarai saboda haka Allah ya faɗa ma annabi haka shi zai da bai sani ba amma dai yana kawo ma annabi ƙara matsalolin matar da tashi don in ya shigo cikin gida in ya yi sallama ba ta ansawa in ya yi magana ba ta yi mai magana in ya shiga cikin ɗaki sai ta dawo waje in ya dawo waje sai ta koma ɗaki ita dai ta yadda a yi aure da hukuncin ƙur'ani amma dai ba ta son auren to yana ta hankuri sai duk ya samu damuwa da ita da kalmomin da ta faɗa mai da abubuwan da ta kai mai sai ya kawo ma annabi ƙara bai sa annabi Allah ya faɗa mai sakin matar da yaron gazayi kuma an ce annabi aure ta to ya kama annabi kara saboda matsalar tana da nauyi a ce annabi ya aure matan mutumin da an kasancewa ɗane na ga wanda an ba ga al'ada to ya kama annabi kara sai annabi ya ce mai amsik alaika ka ta yi ka riƙe matarka wata ƙilla ya amri laƙi ka ji tsoron Allah ga al'amari sake ta kakka sake ta don babu mutumin da ka ce ma kaka kawo mu ƙara mata ta tunanin matsala tana bani kaza ya ce sakatta ba mutum da ka yin haka nan wanda ya san abin da ya kai saboda haka bi ya kama annabi kara, annabi sai ya ce mai amsik alaika zaujaka wattaqillah ka rike matarka gare ka ka ji tsoron Allah ga al'amarin sakinta Allah ya ce da annabi wata kofi bi ka kana ɓoyewa cikin ranka matsalar aure da an ka yi da ya sake ta ka aura kana boyewa cikin ranka mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana shi ai muzhiruhu Allah zai bayyana shi wa huwa amruka bi tazawujiha shine umannin da Allah ya yi ma cewa ka aure ta al'amari na wanda zai bayyana idza dallaqaha zaidun in zaid ya take ta da yubdila bi al'adatil jahiliya don ya bata al'adar jahiliya da shi wato tabanni dan ya bata wannan tabannin wata kashen nasa annabi kana jin tsoron maganganun mutane kasu ce ka aure matar ɗanka ai abin nan ya ƙulu kasu an ya ƙulu don kan mutane su ɗora waɗin ta zaujata ibini ya aure matar ɗanai kana jin nauyin wagga matsala kana ɓoyewa duk ya toka ce ya sake ta a duk ya to ya ya sake ta ka ce kai ya saki wallahu a haƙo an ta sha Allah shi ya cancanta ka ji tsoro ne ita batun zargin mutane in ya sake ta ka aure ta Allah shi ya cancanta an ta kasha ka ji tsoro ne fi kulli shay'in ga dukkan komai wa tazawwajaha wa tazawwajaha wa tazawwajaha innama huwa min wadibati tabligi lan nas wa tazawwajaha aurenta ka aure ta to yana cikin ayyukan ida sako ga mutane eh, gama amarka Allah bihi bi iblagi abinda Allah ya umarce ka da ida sako ne domin aurenta yi da saƙon Allah na sun da shi yake ka aure ta don a bata al'adar jahiliya wadda an ka saba zai da annabi na taba da hankuri kakka saki kakka saki ran nan dai du sai ya rince donai ya ba ta takarda bai faɗa ma annabi ba don ya san dai muddin dai annabi zai ce ya saki ta bai ce ya saki ta saboda haka sai ya saki ita wannan mata faɗallaka da. wan kada iddatuha iddata ta kai fa zawajahu Allahu iyaha sai Allah ya aura wa annabi ita kama kama haka kama da ya roto fi qaulihi ta'ala cikin magana Allah walamma qada zaidun minha wa daran sadda zaid ya kare bukata ta da ita ai hajatan ya gama bukata ta da ita shi kan ta haitare ne yanzu bai da bukata ta ita wan qada iddatuha iddata ta zawajana ka mun aura maka ita kun gani a bin umarnin Allah ko yaushe abuna mai fa'ida mai muhimmanci kwarai da gaske bin umarnin Allah ko yaushe kun gani wannan yarinyar ba ta son wannan yaro saboda bawa ne ba ta so ne amma kun gani da Allah ya ce a yi sai ta ce ni ban so wata ta ce ban so wanta ya ce ban so amma tun da Allah ya ce a yi dumin yadda a yi amma Allah ai shi ka sa so cikin zuciya to bai sa son zai da cikin zuciyarsu ba su uwayenta da yannanta da ita matar ba to amma dai yarinyar sai ta yankuri ba ta so amma tunda dai Allah ya ce ai ta yadda ai an kai auren zaman bai amma tunda ta bi umarnin Allah to za a saka mata sai Allah da kai ne ya ce ya aura mu annabi ita ta samu mijin da ya tsara mijin kowa duk duniya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ga hankuri shi ya kawo wannan shi Allah ga ƙa'ida ta yi dukkan bi Allah kabbar wani abu wanda ka kaso, kai abin da Allah ka so to Allah zai baka abin da yi wanda ka bari shi ƙa'ida ta yake kuma babban abin sha'awa da za a ɗaura mata aure Allah ya ce zawwajna ka mun aura maka aurenta Allah ya ɗaura mata aure ba a kira kowa nan duniya an ka ce ku to ana ɗaura aure ga ka kaza ba Allah da shi da mala'iku ne sun kai daura aure kun ga shi hankuri haka nan yake in dai saboda Allah ka yi, to Allah zai baka abin da ya wannan da ya kuce ma kun kowane na taka so, manzo Allah ya yi shi to haka nan rayuwa take don haka ku rika yin hankuri an kace shari'a ta ce ka za ku ce tau ah, mutum na da ra'ayi mutum na da so Allah yana da so to Allah ya ce bawa na kai kana so ni kuma ina so to idan kai min da'a ga abin da naka so sai bukatar ka ta biya in ka saba min ga abin da naka so to sai ka wahala ka wahala da kanka babu abin da zai kasancewa sai abin da naka so shi zai kasance auka ma kala Allahu azza wa to kullum ku sa hankuri ga abubuwa rayuwa a shi wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san hakikanin abinda adda unhani gare ku ku ba ku san shi ba in aka ce Allah ya ce ku rika daurewa sai ku yi abinda Allah ya ce don shi ya san abinda ka unhanin ku ku ba ku san abinda ka unhanin ku ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun to abin da Allah ya ce mun aura maka ita fa da kala alaiha manzo Allah ya aure wannan yarinyar fada kala alaiha annabi annabi ya shiga wurin ta da gairi tajdid kadin ba tare da an jaddada wani aure ba auren da Allah ya yi da sama ya aita ba tare da an daura wani aure ba a tambayi uwayenta ba ba a tambaye nan ta ba a tambaye ta ba kina so ko ba ki so ba a tambaye ta ba Allah ce a dai na daura miki aure da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ta karira sadakin babu wani tabbatawa na sadaki babu wani abin da an ka ce ya bata na sadaki sha dai an kai an aura ba wala shi a amin ma ya kuna shardan babu wani abu cikin abin da zai zamo sharadi fi huquqina da haƙoƙinmu mu kun san mu ga haƙoƙin mu akwai sharuɗa da muka bi in za mu yi aure wa masharu'an akwai abubuwan da aka sharɗanta lana gare mu to duka babu wa'annan ga wanga auren wa hadha min khususihi min khususiyati sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin khususiyati sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin hususiya ta sallallahu alaihi wasallam wa kana tazawwujuhu sallallahu alaihi wasallam bi Zainab ya zama auren annabi da Zainab sanata 5 min al-hijra hijra tana da shekara hijra tana da shekara wato sanata 5 min al-hijrati hijra na da shekara biyar wakila sanata 30 ko an ce hijra na da shekara uku wa hiya awwalu mamata mata min zawjatihi sallallahu alaihi wasallam a sharifa cikin mata annabi wannan amaryar ta bayan ga ita ce ta riga kowa rasuwa cikin mata ne ita ce ta riga kowa rasuwa ta riga kowa binai mata ba da hube ashirin sinina ta mutu bayan abin nan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara da ashirin sinina da shekara goma an salatin wa hamsin sana tana da shekara hamsin da uku tabbar duniya fata zawaja ha wahiyar binti salatin wa arba'i na sana ko da annabi ya aure wannan yarinya shekara ta arba'in da uku wala hussitun a sun wa hamsin na sana ita tana da shekara arba'in da uku shi ko yana da shekara hamsin da tara ko da shidda aulama alaiha bishatin ya mata walima ya yanka akuya guda wato katon rago aka samu an ka yanka mata sahabbai sun ce sun ci nama sun ji daɗi da an kai wannan auren an kawo musu nama sun ci nama kun san shi nama tun da wuri sosai aka yi wa wa'ada amal musulmi na khubzan wa lahama annabi ya ce yadda musulmi an ba su khubza sun ci burodi sai da sun kaba shi da lahaman nama hatta ta rakuwa sai da sun kaba shi kun san shi abin na aure arziki na idan dai mutum na da niyya ta kwarai to zai gwada arziki na amma wani ko yana da niyya ta kwarai a wani ko yana da arziki bai da niyya ta kwarai yawa za ka ga wanda ya yi aure yana da arziki amma bai da wannan niyya da aka ni sai ka ga bai yanka rago ba kuma ya yi ƙarfin ragon wannan niyya ta wannan ibada bai da ita sai ka ga wani ga ganin ka talaka na bai da kuɗi amma sai ka je ya yanki ƙaton rago lokacin da an kai mai haihuwa an kai mai haihuwa yake an kai mai abin nan aure sai ka ji yayanka katon rago ya kawo mutane an yi walima an ci daɗi eh, wato ita niyya mai kyau daban-daban mutane suke wani na da niyya daban da ta wani wani ya yi gane ma abubuwan nan na barkata a yi wannan a yi wannan bisa ga ce shi ne a suna a ce in kana da sarari da sai rago ƙato a yanki to wani babu ruwa ne da wannan tambayar shi dai tuna ne ya kai ne aka yi a kirawo yara a yi biki a yi raye-raye a sa a yi rali a yi menene wannan haraka shedan kowa da abin da annabi shi wani wanga haraka shedan ita a gaba ne wani kuma haraka sunna ita a gaba ne sai tambaya ni sunna tace sai a wada mai in ne kana da hali ka sai rago ƙato a gashe shi ko a dahe shi a kire abin da mutanen da suka dace a yi musu a hubza hubza sunan burodi na kuma sunan waina ce masa ragif saboda ka ana iya masa ta gero ana iya ta masara ana iya ta shinkawa a yi mata miya kyakkyawa ko a sa mata suga a lauce ta da mai a sai an tsamo ta cikin mai eh, sai an tsamo ta cikin mai duk wanda ka iya cin da guda an yi sai ya ci da uku zuwa hudu gata da zaƙi gata tana mai na ta dagare ta to wannan haka annabi yawa sabai kun ga wannan yarinya ta shigo gida annabi da kawar dama sabai suka ci kayan daɗi sai da suka bari rawahu shekhani an anas radiyallahu an kuma annabi ya yi wa'azi ya yi da'awa wanda yake wannan wa'azin da ya yi shi na muka hujja da shi wajen wa'azin walima Ya yi wa'azi ya ja ayoyi daban-daban kamar wada sahihu Musulun ya kawo wanda suna muka hujja da su mun ce wajen walima aure sai mu rika yin wa'azi don mun ga mai gidan mu yayi Allah ya ce amaraka Allah bi hadha zawaji Allah ya umarce ka kawo wannan yarin yarinya lika la yakuna ala mu'minina harajun don kada mu'minai su samu wani kunci fi azwaji yayin, ga auren yan awa su wanda sun ka tara mutane sun ka tebe yan su na su ne yan awa. don ka su samu kunci wajen auren su idza qadaw na wadara in yan awa sun ƙara bukata ga matansu sun saki abin da na ayi lizawa da hukumin jahiliya don a gusar da hukuncin jahiliya fi tabanni ga tabanni gaba ɗai wa baka ya hukumin lahi a tabbatar da hukuncin Allah shi kaɗai wa kunta takarahu zalika kai kuma annabi kana kyamar wannan auren don kada a ce ka auri matar ɗanka wa kana amrullahi a umarnin Allah ya kasance ai maqdihi abin da ya hukunta maqulan ya zama abin aikata inda Allah ya riga ya ce ayi abu mutu a dauri kawai ayi Ai mawjudan fil kharij la mahala waje dole sai an sami abinda Allah yake la mahala babu makawa to kun ga su abin a mutanen addini abinda aka so su rika dibawa kenan kun ga yanzu yara masu tasowa mai yawan su in za su aure a tunanin suka ni za su su birge mutane ni za su su birge shi yasa kwa ganin suna wahala amma da za su ce mu ya sunna a faɗa musu da za su ji sauki su mata da kuma gani babu mai iya birge su duniya duk duniya ba mai iya birge su ya biya musu bukatar su duka duk duniya babu shi duk abin da ka yi ƙoƙarin ka kai ka ga sai ka gama sai sun tawa suna daddiwa sai ka ji wata nawa da in an kan yi kaya abu za dai babu babu kala. ka daɗe baka mutu ba ta tula ka ta tula ka ka daɗe baka mace ba ba ka yi birge mata ka yi dai kawai abin da dai shari'a ka bincika min shari'a ta ce in ka jiya sai ka yi suna haɗin babu kaza za ko can kasar sai sun ce haka nan don haka ba ka da damuwa sai sun ce abu ya yi amma dai babu kaza babu kaza babu kaza ka ce tau ai hankuli da abin da an ga samu ka gana ma ba ka yi don su yaba ma ba amma ka kashe duk ƙarhinka don su yaba ma kana ganin ka kabeji kana nan wata ka an kan yi kaya sai dai abu kaza abu babu babu kaza babu kaza ka dade take shi bai kashi ka ba ya mace ka kacin ma Allah ya gafarta an BLB BLB ya ce wani ya taho da mata tai wai shi yana ji da kai ya taho ya shiga ya ce komi kika so ki zaba malam ta zabi duk abin da ta kaso duk akawun ne komi ya kare ba a biya kuɗi ba ko bai da mai ara mai kuma san yayi birge ta bai san bai birge ta ba sai da ya dawo to, ce to BLB kaka za a yi da wannan bi albi yace to bari in taimaka ma sai albi ya ta wajenta ana ɗebe duk kayan na masu tsada ana cewa wanga ya isfiya wanga ya isfiya sai a yi sai wanga ya isfiya Yace haka an ka yi sai an ka kwashe mahi yawan kayan an ka yi so an ka sai isfiya sai an ka an ka zaga kuɗi ne ya taimaka ya inda ina nan na ya shawarce ni cewa na kai kakkai mai ba ta tsaba ta yi birge su ba kakka ce ko guda ya ba ta yi birge ta ba ba ce kakka ya birgewa tun da ka ga mai gidanmu bai birge su ba sai da ƙura'ani ya sauko ya ce kai in kuna iya zama da shi ku zanna ku in ba ku iyawa saki ko ka zaɓi zai ba ku saki sannan an ka zama an ka zanna laya karatun mu na shekaran jiya muku wance mace kaka yi birgewa ba ta abin da kaka iyawa mai gida a sauka za ka ce tau inda an so mana ka za ka ce tau ai kokari sau dai abin da dai kasan kana iyawa sauran abubuwan nan ta kaso kaleta radda ka samu ka sau amma dai lokaci guda ka birge ta kai kai kaɗan ka birge mace

وجعل أمرهم قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسابا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول النبي ma kana ala nabi min haraja annabi ba ya da laifi shi ma faradallahu lahu ga abinda Allah ya farlanta mai wato farilla wajibi ga abin da Allah ya wajabta ma annabi ya Allah ya wajabta ma annabi abu in yayi ba yi da laifi shi ma faradallahu lahu ai alaihi min zawaji zainab na auren da zainab auren da yawa zainab lib dalabi ta jahiliya dan ya bata al'adun jahiliya to ba yi da laifi ko da wasu sun ga laifi nai to ba yi da laifi a wurin Allah sunnatullahi sunna ce ta Allah ai ka sunnatullahi kamar sunna Allah wa nusiba bi naz'i al-khafid aka ce sunnatullahi don an cire al-khafid wato abin nan kafin ai ka sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl kamar suna Allah ga wayanda sun kauce can farko min anbiya ina annabawa fi ijabi ashiya'in alaihim ga wajauta abubuwa da yawa gare su liyakuna qudwatan don ya zama an wajauta mai shi wannan don ya zama koyi wasu wata abin koyi li umamin ga al'ummamihin ga al'ummarsu su annabawa an wajauta musu don su zama abin koyi ga al'ummarsu wa kana amrullahi ya Allah ya kasance ai fi'ilu wa aikata al'amarin Allah kadaran kaddara ce makaduran wadda aka kaddara ai makabiyin wadda aka hukunta fala makaraja anhu babu mahita gare shi in Allah ya ce ayi abu to babu mahita gare shi in dai Allah ya ce ayi alladhina na'atul lil ladina qablahu wato allazi na halomin ƙabal wato sune na wa'annan yuballiguna risalatin lahi wa'annan da ka'i da manzancin Allah wa wani hukuma suna tsoron Allah ɓoye da bayyane wala ya yakashawna ahadan illalla ba su tsoron kowa in ba Allah ba su annabawa da su kenan suna tsoron Allah ɓoye da bayyane kuma ba su tsoron wani wanda ba Allah ba ba ana nihi ba su jin tsoro ba suna jin tsoro amma dai tsoron wani bai hana sai abin da Allah ya umarce su sai dai in dai annabawa ne da mutanensu waɗanda adda aƙida irin ta annabawa sai dai idan misali an ka ci ba a bari su bauta wa Allah nan wurin to sai su koma can su bauta Allah kun ga ba tsoro na ba barin inda adda hitina a koma inda babu hitina ba tsoro na ba in an ka hana ka ibada nan ka koma can kai amma dai ibada abbasu bari gaba dai don tsoron wani kun gani don haka da an ka hana mai ibada makka sai ya yi hijira da shi da sabai ne sun ka koma madina to wannan ba tsoro na ba in an ka hana maka yi nan ka bar wannan wuri ka koma can inda ba a hana maka yi ba to wannan ba tsoro na ba to haka annabawa suke ba su tsoron kowa su bar ibada don wani wala ya khashawna maqalatan nas ba su tsoron maganganun mutane abin nan ba su tsoron maganganun da mutane kai musu wato na na suka fi ma ya ta'allaqu bi tabligi ga abin da ke da alaka ga i da manzanci fa man sha'a falyumin suna i da sakon Allah wanda ya ga dama imani ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kafirci kuma ya kafirci ya rage gare shi wa kafa billahi hasiban Allah ya isa ya zama mai hisabi ay hafizan lahum mai kiyayewa gare su fala yasulu ilaihim an-nasu bid-darari Allah na kiyayewa gare su Allah ya zama hasiban gare su mai tsarewa gare su baya bari mutane su kai gare su ga cututtukan su wal adha da kuma abin da bid-darari da cuta wal adha da cutarwa wala abin wala tu abin wala tu asiru fihim Cutawar da aka yi musu ba ta tasiri cikinsu ba wai ɓacin su abba a yi ba ɓacin bai tasiri gare su ba ƙulla musu shiri abba a yi ba ƙulla shirin bai tasiri gare su duk wayanda ka ƙulla ma mutanen Allah shiri sai su ga suna ƙullawa amma mutanen Allah na ta ci gaba ga abubuwan da suka yi babu wani nasara da aka samu to haka annabawan Allah suke haka ya kawo addinai ma kana Muhammadu aba ahadi min rijalikum muhammadu ha ba baban wani na ba daga cikin mazajen ku saboda haka zaidu namiji na to muhammadu ha ba baban kowa na ba cikin maza bai da ɗa namiji falaisa aba zaidin don haka ba baban zaidu bane ai waliduhu ba shi ya haye zaidu minan nasabi ga nasaba ba shi ya haye zaidu ba wa gada abdallahu tabanni kuma wancan tabanni da aka ambata Allah ya bata shi walakin kana rasulullah sai dai shi Muhammadu ya zama manzon Allah wa khataman nabiyyin ya zama cikon annabawa shi a annabi na ƙarshe fala yakuna lahu ibnun rajulin ba ya da wani ɗa namiji ba da hu bayanai ko da ya wuce bai da ɗa namiji wanda ya bari yakuna nabiyyan wanda zai zama annabi abin nan bayanai bai da wani ɗa da ya bari ya zama annabi bayanai yace ya aka cewa khataman nabiyin khatamu bi fatahi ta'i khatamu ai ka alata khatami kamar wata na'ura wadda aka ruhe abu da ita ai bihi khatimu da shi an ka abin da shi wato an ka ruhe annabci gaba ɗaya khatamu wa qira'a bil kasri amma ga wata qira'a an karanta da kasara khatimu wato manamakon khatamu ai abin na akhiruhum wato na ƙarshen su iz law asha lahu ibnun laja'alahu nabiyyan dan inda yana da ɗa namiji da Allah ya sa dan nan ya zama annabi dan ita mace ba ta zama annabi shi yasa kun kaga ya mutu ya bar matu. ita mace da ma ba ta zama annabi Allah bai aiko wata mace ta zama annabi ba saboda haka namiji da da ya bar ɗa namiji to da ɗan ya zama annabi inda ya bar ɗa namiji to bai bar ɗa namiji ba abin nan balle ya zama annabi wa yukrimuhu bihi kun ga wanda ya girmama ɗanka kai na ya girmama to inda a ce ya bar da to Allah zai girmama shi bihi da albarka annabin nan zai girmama da ne da shi saboda duk wanda ka son kai yana girmama ɗanka wanda duk ka ga yana takaicin ɗanka in ya samu inda ba mutane buge ka da yace zai yi Allah ya gafarta mana kama a karama Ibrahima kama wadda Allah ya karrama Ibrahim da Isma'ila ya shi da Isma'ila ai kun ga da ya shi da Isma'ila ai yayi mai annabi wa Isaka ya bashi da Isaka ai yayi mai annabi wa Yaquba yayi ma Yaquba annabi wan nabiyina min ba'di da annabawan da sun ka biyo bayan su duka cikin karramawa da Allah ya yi musu da girmamawa da ya musu ya mutunta ɗiyansu ya ba su annabci sallallahu alaihi الله عليه وسلم أكرم على Ibrahim, annabi to ya تو Ibrahim daraja da Allah. saboda a ka'ida ce Allah ya karrama Ibrahim da ya ba shi ɗiya ya yi musu annabawa bayan wucewa abinda bayan wucewa Ibrahim to bale annabin mu shi ma babu shakka annabin mu inda a ci ya yana da ɗa namiji to sai ya zama annabi saboda kowane abin nan kowane annabi daga cikin annabawa kowane mutum daga cikin mutane so yake in yana da ɗa kujerar da yake bisa gare ta ɗa ne ya hauta kowane haka nan ya kaso shi yasa da annabi ibrahim ya mutu kujera ta sai an ka ba isma'ila an ka raba ta da isma'ila da ishaqa sai an ka ba kowanne kujerar da da ishaqa zai mutu sai an ka ba ɗanai eh, yaƙuba da yaƙuba zai mutu sai an ka ba ɗanai yusuf haka dai al'amari yake saboda haka wanda ka jin takaicin mutum don ɗanai ya gade shi wannan wawa na e jahili na bai sa abin da ya kai ba mm, kowa na son ɗanai ya gade shi Allah ya taimake mu wa kana amrullah wa kana Allah bi alima Allah ya kasance masani da dukkan komi. wa minhu abinna huta ala cikin sana Allah akwai da Allah nabi ba da huciya babu wani annabi da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi akhiru risalatin manzancin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzanci na ƙarshe akhiru risalatin shine manzanci na ƙarshe wala budda an yakuna bina'uhu babu makawa gina wannan annabci na karshe ya zama ala asalihi asasi a usasi wato bisa ga asalin gina mai kyau baki ya to wanda za ta tabbata har abada bai baki zamani bi baqa'i zamani da tabbata zamani wa bi kulli makanin kuma wannan gina ta zan kowane wuri ta kai wa idza nazala sayyidu almasihu idan sayyidina isa dan maryama ya sauko kun san zai sauko shi ba annabi bane ba matsayin annabi zai sauko ba shi matsayin wani abin nan na wanda annabi ya bada labarin zai zo to idan ya sauko shi na almasih wa innahu ya hukumu shi zai hukunci na bi shari'ati nabiyina da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda wata shari'a zai zo tashi ba shari'a gade iski ita ta zai aiki da ita ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma ya hukuma bi Isa abinda Isa ya hukunci da shi min ma ya khalifa shari'atana al-yawm wanda yake saba ma shari'ar mu yau min wada al-jizya dan ya ce Allah ya ce ya kisa tayo da jizya ta an yadda wa sagiru to wannan ya kadda za a yi musu ba da jizya an ka ce in ya taho ya da wal jizya ta ya tura jizya to wannan tura jizyar da zai yi wa adami qabulihi da cewar da zai yi baya karɓar sulhu da da kiristoci misali gairar islam dole mutum ya musulunta ko ya isa ya kashe shi wani hawi da abin da ya kama da wannan wannan mai ma ja a fi alhadisi wannan yana cikin abin da ya zo cikin hadisai dama hadisai sun zo da shiya saboda haka kun ga cikin shari'a annabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam yace in sahab in dai ta inganta wa huwa abin nan shar'u nabiyina a wannan shari'a ce ta annabin mu ya ce ayin sahat ai aikada sahatul ahadisu fi nuzul isa kuma hadisan sa inganta da cewa isa zai sauko fi akhirin zamani alaihi salam wato karshen zamani gaskiya ne annabi isa zai sauko karshen zamani yanzu kun ga hitina ta yawa wannan tunu da ka yawa kuna ganin yahudawa na ta motsa suna kai hari wuraren da bai kamata su kai ba to wannan zaburuwar da sun kai yanzu annabi isa zai dakushe ta da kai ne ya kusa tawowa don shi bai an komi gare su sai mutum ya musulunta ko ya kashe shi to kwana biyu duniya za ta yi sarari zai bi yahudawa duk ya kakashe su to shi kadai na zai yi maganin wannan wa huwa shar'u nabiyina wannan duka yana cikin shari'a annabi Musa sallallahu alaihi wasallam inda nazuli Isa wajen sauka Isa alaihi salatu wassalam wato annabi isa alaihi salatu wassalam babu shakka zai sauko kuma abubuwa za su auku kamar wada kun kajiya ya ayyuhal ladina amanu zkurullah ya ayyuhal ladina amanu zkurullah wa tasbihuhu والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما

ثم inna jarkar adati adati alqadima sannan barin al'ada wadda ta dade al'ada wadda mutane sun ka dade suna yanta a ce yanzu su batta bayan sun daɗe suna yi sa'abun alan nufusa yana da wahala gare shi yasa kuwa ganin wato ta tahiya aka yi amma al'adu kwasa ba da muguwa al'ada da waya ya bari wadda aka samun kuɗi da wadda aka samun girma da wadda aka samun wahala duka dai in dai al'ada ce wadda duk an ka daɗe ana yi barin ta waya gare shi ya kadu ya kuno gairu mumkinin yana kusa ya zama abin da bai yiwa kamar ma dai bai yiwa bayan al'adar, kamar abuna wanda bai yiwa illa bil imani kauye sai akwai imani mai karfi Warar da umuri ila Allah da komai da al'amura ga Allah wa tawjihu shu'uril qulubi da huskantar da sanin zukata duka ilayhi ta'ala zuwa ga Allah to lidalika saboda wannan ka ɗaba Allah ta'ala na Allah ya magana da mu'minai wato kun gani abin da ya saku a ga magabatanmu sun sha wahala wajen tasbidi izala izala yan izala farko sun sha wahala kwarai da gaske duk wahala wadda aka gani wato sun gane ta farko saboda sun iske mutane daga al'adu an ce a bari yanzu ma da kuka ga abin a waya dama yaran mun ka samu wayanda ba san Allah ba ba san manzo ne ba kuma ba san harko ba dama an tambaye Ali bin Abi Talib ma ya hadimu da Islam kala idza dakala fihi man la ya'rifu al-jahiliya yace idan yara sun ka shigo waɗanda ba san jahiliya ba ba san rigimar da an kai baya ba to yanzu sun ka shigo yanzu suna rusa shi dan ba su iske wahala ba saukin da sun ka iske da shi za su yi gini a cikin wata ruwaya aka tambayi ma ya kadimul islam ya ce ya kadimul islam talatun abubuwa uku suna rusa musulunci idza qaddama sagiru ala kabir in aka kawo yaro karami an ka bashi shugabancin al'umma ga manya an ka bashi shugabancin al'umma ya ce, to yanzu al'amuran musulunci na rushewa eh to irin wayannan abubuwa suna kunta da bidiyoyin inda an ka hana yanzu wasu sun shigo ciki wasu ba yarana na ba dattijawa na amma dai ba su san jahiliyar da an kai to ba san dole rigimar da an kai wajen wanke bid'a a tabbatar da sunna ba su san ko guda ba sai da an ka gama sun ka shigo to ire-iren su suna nan cikin waɗanda ka jawo abin nan bidiyoyi suna cewa sun halitta suna tijawa bidiyoyi shi yasa za ku ga duk waɗanda a haka nan kuna ganin a wasu suna ganin ba a yi musu komi Allah na nan ne musu don ba su cin abinci sai wurin da suka walakanta sai wurin da suka walakanta da kaga mutum babban mallami sai ka ga yana da kwamitin roƙo kwamiti ya ta yi a bace su a yi musu gaya musu magana a yi musu walakanci a dai kawo kudi a kawo musu ci abinci kun ga wannan Allah subhanahu wata'ala saka musu na ya kai da abin nan da suka yi kaka musu na yi. to ku lura da wannan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani udkurullaha ku yi zikiran Allah zikiran kafira zikiran Allah mai yawa dan yawaita zikiran Allah yana yana saukaka wa mutum matsaloli da yawa qala ibn abbas lam yabridillahu ta'ala faridatan Allah bai farlanta wani abu na farilla ala ibadihi ga bayi ne ba illa ja'ala lahu hadda sai ya sanya mai iyaka ma'luman sananna duk wani abin da Allah ya ce ai to sai ya mai iyaka ya ce bakin nan nan za a tsayawa wa azara ahlaha fi halil uzuri kuma masu wannan ibadar da ya sanya musu wannan fadilar sai ya sa musu uzuri yace in lalura kaza ta faru an yi musu rangwame ko ba su yi wannan abin ba gaira zikiri banda zikiri shi ko ba kai ko kwanci haki ba a yi ma uzuri ba sai ka yi shi fa inna mai ji Allah hadda Allah bai sa mai haddi yanta a ce yau na yi zikira Allah ya so dubu ɗari a ce bari haka nan. A'a, har yanzu baka kai inda za ka tsayawa ba, babu iyaka, yanta ha ilai wanda aka kai gari ta. walam yu'dhar ahadan ahadan ba ai uzuri ga wani guda fi tarki gabarin uzuri zikiri ba babu wanda yace ni yau bai zikirin Allah ko guda ba Allah ya mai uzuri babu illa magaluma ala sai wanda ciwo ya rinjaye ga hankali ne wato bai san inda yake ba to wannan shi ai mai uzuri don a dukkan hanyoyin da zai yi da su babu ko guda wale amara humbi don haka Allah ya umarci musulmi fi kulle a hawali cikin kowane halaye don yawaita zikiri na taimakawa ko yawaita zikiri yawaita zikiri na taimakawa subhanallah zikiri ne subhanallah subhanallah zikiri ne in kace subhanallah sau daya an baka lada goma in kace subhanallah sau dari an baka lada dubu in ka ce alhamdulillah sau ɗari an baka lada dubu in ka ce la ilaha illallah sau ɗari an baka lada dubu in ka ce allahu akbar sau ɗari an baka lada dubu wa kulla tasbihatin sadaqatun wa kulla tahmidatin sadaqatun wa kulla tahlilatin sadaqatun wa kulla takbiratin sadaqatun kuma wannan hadisi ne sai in ji malama hadisi saboda haka wato ku yawaita zikiri da wa'annan kalmomi ku yawaita zikiri lailan wa nahara salati annabi zikiri na ku yawaita shi in kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko kace kai salatin da da rubuce cikin dukkan littafai da tafsirai sallallahu alaihi wa sallam ka faɗi sau ɗaya Allah zai maka salati goma cikin wata ruwaya in yi maka salati goma ya baka daraja goma kuma ya yi ma salati kamar da ka yi salati saboda ka taba ka taba masoyi ne don haka sai ya taba ka to kun ga wannan zikirin Allah na idan ka yi istighfari zikirin Allah ne in ka yawaita zikirin Allah istighfari shi ma zikirin Allah ne to duk waɗanda. abubuwa karatun qur'ani zikiri na ka samu duk inda kai rika cikin karatun qur'ani zikiri na to so ake ku yawaita zikirin Allah zikiran kafiran wato zikirin Allah zikiri wanda yake <clears throat> mai yawa <clears throat> amarahum bihi Allah ya umarce su da shi fi kullu ahwali cikin dukkan halaye fa qala Allah yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman bayan Allah na ƙware suna waɗanda kan yin dukina Allah suna tsaye bisa ƙafafunsu wa kuma suna yi ne suna zaune ko tsugunne wa ala suna yi suna kwanci kun ga waɗanga wurare guda uku mutum bai da na hudu ko dai yana tsaye ko yana zaune ko yana kwanci bai da na hudu to su bayan Allah na ƙware Allah ya ce su yi zikirin Allah cikin dukkan halayensu wa kuma Allah ya ce Laha zikiran kaseeran ku zikiran Allah zikiran kaseeran ay bil layli hari da daddare da rana ku yawaita zikiran Allah wa bil barri wal bisa tudu da cikin ruwa ku yawaita zikiran Allah wa fi sihhati was suqum cikin lahiya da rashin lahiya ku yawaita zikiran Allah wa fi sirri wal alaniya boye da bayyane ku yawaita zikiran Allah illa dai ku yi zikiran Allah na gaskiya kuma ku yi saboda Allah in ka yi don ka banna ma wasu rai ko don wasu gani hudu ba muke nan ta ɗazu ba ka da lada in ka yi don ka banna ma wasu rai ko kuma don a ce kana yi to ba ka da lada wasu mutane suna riƙe da zuwa ko yaushe amma gaskiya ga hakika in ka yi kusa gare su za ka gane ba zikiri na su kai ba mutum zai yi zaune sai ka gajanta zuwa ɗaya ka yana ta hira baki ne bai motsi na ajiyar ta zuwa ɗaya kai wannan harkar banza ta na ga wani babban mutum a shina da 'yan makaranta babban mutum na kuma wajen manyan mutane ya zanna makka ana mutunta shi amma ta zuwa gari shi ɗa dubu gare ta amma in ya zanna haka ya kaji zaro ta haka haka ya kai masa ina gani ne kuma babba na don da gani ne da waɗannan mutane kasan babba duk inda duk kasar da yake babban mutum na babban malami na amma bai iya zikiri ba eh haka yake zagatar zuwa nan nan da nan shiga game dubun nan ya kuma a zuwa wannan duk aikin banza na ai aibin da aka bukata kudurtawa gare sai ka kudurta wanda aka bukata aiki sai ka yi aiki ita shari'a binta aka yi zahiri da baɗi na ga wani babban mutum ana tare da shi yana ta ba da hira haka ɗaya nika gani yana sakota aka nika yana sakota nan da nan ya kai ya gama to duk mahi yawansu ba zikiri na su kai ba ita tasbaha suna riƙe ta ne don ƙawa amma ka riƙe tasbaha kakka bari ɗa guda ya faɗi sai ka ce subhanallah suna ai suna muka magana a inda ya yi inda ya yi tasbihin ya yi shi na ni ce maka inda ya yi tasbihin ya yi in ko bai ba bai ba inda ya yi tasbihin tasbihin ya yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka gani wa ya saba yana yi abi ne da kyau amma wani to wanda dai yayi yayi wanda bai yi ba ko bai ba an shi na nace muku mai yawa ni na lura da su na lura da su mai yawa ta zuba ɗai ta ga hannu ita ta zuba an kana rike da kakkai da guda ya ce kwal sai ka ce subhanallah ka koma sai ka gama subhanallah sannan ka saka ya waɗo, ba ka ba da lissahi sai ka yi aiki ka ce subhanallah sannan ka saki guda ya waɗo. ai wani yana gaya min cewa wai shi Ah, yau dubu ashirin ne ina kallo ne sai nan ya tuyo zanna wani ne ina kallo wanda ya gaza ruwa sai na gane ashe ko ɗa ɗari bai ba yana wani ya yi dubu ashirin ashe ƙila ko ɗari bai ba haba mutum ya yi zikirin Allah wanda ya kamata sannan ya lalaba aljihu ne bai ji komi ba ko alama bai yi ba. mutum ya yi zikirin Allah wanda ya kamata sannan ya to gida ne ya ce babu abinci ba gaskiya na ba ba gaskiya na ba Allah bai magana ya walwale ta duk abinda Allah ya faɗi gaskiya ne Allah ya gafarta mana saboda ka su dai bayan Allah suna yin zikirin Allah a cikin dukkan lokutansu billaili wa nahari da dare da yini wa bil barri wal bisa ruwa da bisa tudu wa bis hati was cikin rashin lahiya da lahiya wa sirriwar alaniya a cikin sirri da bayani duka suna zikirin Allah suna zikirin Allah suna kulawa da zikirin Allah wa bukratan wa asila ku yi tasbihi gare bukuratan da sahi wa asila da kuma marici awwalun nahari farko yini wa akhiru da karshe ne huwa allazi yusalli alaikum Allah shina wanda kayin salati gare ku ma'anar salatin Allah ya ku, Allah shi ke tausaya muku kuma waya atani bi ma fihi salahukum yana kulawa da abin da ciki ne akwai gyaruwa al'amarin ku wa mala'ikatu mala'iku ne ma su ne muku salati ay yastaghfiruna lakum su ne muku istighfari domin shi ko istighfarin mala'iku ma'anarsa wato salatin mala'iku ma'anarsa wato istighfari addu'a wa yad'una lakum sune muku sune muku addu'a wato sune muku addu'a liyukhrijakum bima yufridu dan ya fitar da ku da hukunce hukuncen gade kamar lantawa gare ku mina akami na hukunce hukunci alaikum akan ku ya fitar da ku mina mati daga dukkai ai al'ada ta jahiliya ya fitar da ku da al'adodin jahiliya ya ce ku yawaita zikiri ne da kyau don ya fitar da ku daga al'adunin jahiliya addani ta zargi ilan nuri zuwa ga haske ai abin na an al-islami tsari na musulunci al mu madaidaici Allah ya ku bil insani wanda ya dace da mutum wa kana bil mu'minina rahima Allah ya zamo mai tausayi ga mu'minai fi dunya wal akhirah nan duniya tahiyatu minhu ta'ala gaisuwar mu'minai daga Allah in Allah zai gaisu. gaisuwar min minhu ta'ala daga Allah yau mai alƙauna wurar da za su gama da Allah gaisuwar da Allah ka yi musu salamun wato sallama ya ka aiko musu da ita bilisanin mala'ika ta harshen mala'iku Allah na aiko musu da sallama ta harshen mala'iku kuma Allah ne musu sallama da kai ne bai aiko kowa ba kun san wani dogon hadisi da mun ka karanta da ku ya aljanna sun ji wani sauti mai daɗin gaske wanda ya yi aljanna daɗi sai suka ce waccan murya wani na sai Allah ya ce salamun qaulan min rahim wannan sallama magana ce ta rabbir rahim kun ashe Allah na yin sallama da kai ne yana gaishe su da kai ne to sallama da Allah zai musu shi Rabin rahim wato ranar kiyama sallama ce wa adda ajran karima kuma ya musu tanadin lada wanda mai karamci huwal janna ita ce aljanna baihim awamirahu saboda sun bi umarni ne washe na bihim nawahiyahu kuma sun nisanci abin da ya hadi sun makawa ta ala biyu, sannan Allah ya karawa annabi ne ya karawa mai goyewa ta yace inna sha shahidan alaman ursita ilayhim mu ma aiko ka ka zama mai shaida ga wayanda aka aika ka zuwa gare su wa mubashiran man saddaqaka kuma ka zan mai bishara da aljanna da duk wanda ya gaskanta ka wata ba aka yi bi ka wa amila salihan yi aiki na kwarai to kai ka zan wa bashiran bil janna ka zan mai bishara da aljanna da shi wannan da ya bi ka wa nadiran kuma ka ma aiko ka ka zan mai gargadi munzira wato ka zan mai gargadi ga man kadda baka bin nari duk wanda ya karyata ka kai mai gargadi cewa karyata manzo Allah ba dai yake da karyata wani mutum ba saboda haka wanda ya kare ta manzo Allah wuta ba a sashi wada'iyan ila Allah kuma Allah ya ce ma aiko ka kaza mai kira zuwa ga Allah ai ila da'ati zuwa ga da'ar Allah kuma bi izini da izina Allah kaka wannan kiran wannan kira da kaka yi tare da izina Allah kake wato bi amrihi da umarni ne wasu rajan kuma ma aiko ka ka zama hitila mai haske misluhu fi al-ihtida'i bi misalin hitila ga shiriwa wato an aiko shi ya zama misalin hitila ga shiriwa ba misalin hitila ga kanta ba kun san hitila ga kanta ba abin koyi ta ba ba a misalta ta ko da mutumin kirki ita hitila kanta don kun ga cikin cikin ta duhu na waje taka ba da haske sannan abu na biyu sharrin hitila kanta taka konewa tana ba mutane haske to amma tana da wani abu ita hitila tana da wani abu ya anka aje ta can in ka taho an ka ce ma inda ka ga hasken nan bakin garkar zaiduna to in ka to ka gane ta ka gane gida ne to wannan wannan alamat ma aiko annabi da irin wannan alama shi amma anas sirajin munira ba hitila wa gaba kuna ji malamai na cewa Allah ka taimake mu kan mu zan hitila mai ba mutane haske ta kone kanta to da wa'ancan sifobi na haskaka wa mutane ta kone kanta in malami ya zama haka yana gwada mutane gaskiya shi bai bi shi amma ana hitila da shi da kuka jin kowane malami na roƙon Allah ya tsare shi kansa da zama hitila amma in dai ga alama ne haka ce ga alama ta yan wutaccen da ka gani bakin garka ce take to haka na Allah ya ko annabi duk wanda ya yi kusa da annabi yana gane hanya kusa gare yana gane hanya wa bashirin mu'minina kuma ka yi bishara ga muminai bi anna lahum bi anna min Allah fadalan kabira suna da falala mai girma daga Allah kawa muminai bishara cewa akwai falala mai girma daga Allah zuwa gare su min aljanna na aljanna muddin da sun tsare abubuwan nan da kun ka ma an bato a uzkurullaha dhikran kaseera wa sabihu bukratan wa asila to muddin sun tsare waɗannan abubuwa to Allah shi ka yi musu addu'a shi ka yi musu rahama da kai ne mala'iku ne su ne musu rahama su ne musu addu'a shi ne ma'anar salatinsu yana fitar da su daga dufai yana shirya su zuwa ga haske kuma ranar kiyama in sun ta zai girmama su har da kai ne zai gaishe su wato da gaisuwa ta to duka in sun ka tsari waɗannan abubuwa duka za su samu wannan amma ba za a same su ba sai an yawaita zikirin Allah koye da bayyane. shi yawaita zikirin Allah yana taimakawa mutum ga duk abin da yake yi shi yasa kun ka ga munafukai sun zama munafukai zikirin Allah abbasi saboda haka yace to ku mu'minai kada ku zama kama abin nan kama abin nan munafukai لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون dan su munafikai sun shagala daga zikirin Allah shi yasa sun ka zama munafikai to ku kak ku bari wani abu ya shagaltar da ku an zikirin Allah daga zikirin Allah don haka tazbaha ku da kuka ja ku yi kokari ku ga kak ku saki da guda sai kun ce subhanallahi in tazbihi na kuka kakku saki da guda sai kun ce alhamdulillah ya eh, alhamdulillah na ku kai in ku subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na wala haula wala quwwata illa billah shine ku kai to kakku saki da guda sai kun sai kun wadi kun kai iyaka sannan ku sake wadi sannan ku saki da guda sannan ku sake wadi sannan ku saki da guda idan ba haka nan ba za ka zama tasbih kawai kake fama da ita amma kai ba mai zikiri na ba don haka kana iya sifantuwa da sifofin da ba su dace da kai ba Allah ya gafarta mana sannan yace da annabi ne wala tudil kafirin kakkai kakkai da'a kakkai da'a ga kahirai wal munafiqina da munafiqai kun ga su ba su zikiri kahirai ba su zikira Allah mena ya kai ba su zikira Allah da yawa yace to ku Allah zikiran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila wala tudil kafirin wal munafiqina kakkai da'a ga kahirai da munafiqai idan kuka tsaya kuka lura za ku ga mutanen da ka haushi ana tasbihi ga Allah amma ba su jin haushi in yara sun zanna suna jehe-jehe suna ya eh, kwalloran su bai ɓaci amma in sun kaga an tara yara suna tasbihi sai ce ana wahal da yara to wa'annan da waya ba mai nahikan Allah na ba ko da ka gan su cikin yan izala domin ɗabi'a su ta mai nahikan Allah ta su ba su son zikirin Allah shi yasa da yace ai na Allah yace to ku sani wa wala tudil na wal na kakkai ma kahirai da da munafikai kakka zan wai kana jin tsoron su ka bar zikiri ka a wani kuma abin nan ustazanci aka ji kaga wani ya koma ji wai zikira Allah aka ji kakka damu da wayannan maganganu nasu su. musu da'a i kokari ka shirya da Allah kowa bai data ya kai kowa bidata ya kai wanda ya rika inda Allah ya ce a rika to zai samu wanda ya rika inda ba a rikawa ya rika wanda bai da to bai samu ko rika wanda adda yana samu ko rika wanda bai da bai samu to Allah shi adda duniya da lahira saboda haka ko rika shi yana iya samun abin da yake bukata saboda haka wala tudil kafirin kakkai da ga kaire wal munafiqina ga munafiqai fi ma ya kalifu shari'a ta ga abin da ya saba ma shari'arsa wada azahum ka tura cutar su ai utruk azahum duk cutar da suka yi ma na kazahin magana da ɓaci da ƙarya da suka yi ma ka ture ta gehe utruk azahum rabi da cutar su la tujazihim alayka kaka saka musu gare ta eh mutumin da ya zama ya zama minahikin Allah in ka ce saka mai za ka yi eh, ma shiri ke mai shiri lalata ka zai don shi kullum shirin shi dai an gare minahikin Allah bai da alheri babu wani alheri da ya kai duk abin da ka ga minahikin Allah ya lamta shiri na to Allah ya ce kada ka saka musu da abin da suke yi wala ya asiru alaika fi amalika minahicin su bai tasiri gare ka ga aikinka alladhi huwa tabligu wanda shine ida sako kakka dogara ga kowa sai Allah wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa huwa kafi ka Allah ya ishe ka dogara ga Allah Allah ya ishe ka wa kafa billahi wakilan Allah ya isa ya zama wakili a mafa wadan ilai Allah ya isa ya zama wakili wanda aka wakilta al'amurra gare shi saboda haka ka jingina ga Allah shi kadai ka kyale kowa rayuwa ce dole sai ka jingina ga Allah duk wanda bai jingina ga Allah ba yana cikin wahala mutum ka gani tare da kai baka ka gane bai tare da kai sai ka ci gaba ko kuma ka nemi wani taimako gare shi nan ka gane bai tare da kai to in ka dogara ga Allah babu ruwanka wanda bai kama ma ba Allah ya kama maka mai kama maka shi Allah shi adda bisa shi adda ƙasa amma dai ka bi hanya wato ka dogara ga Allah amma ka bi hanyar da Allah ya ce ka bi wajen bida in Allah ya ce a yi kaza don a samu kaza to bi wannan hanyar da Allah ya umarce ka wajen bida abin nan da kaka bida sannan da gabobinka kenan ka bi wannan hanya zuciya ko ta bi hanya Allah ta dogara gare shi kadai shi kenan sai ka gana samun abubuwa to Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro ne ya kara mana ibada ta da khalasi kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin an za mu kwana insha Allah eh eh kana eh natsuwa dai abba ka samu dan an ce wanda yayi tasbihi a 100 lada dubu za a bashi kai baka san ko nawa kai ba kaga kai baka da natsuwa dan baka san ka kai inda za ka riƙa da ko ba ka kai ba ba ka da tabbas shi annabi tabbas ya kaso ya ce tu wanda ya ɗari ka za a ba shi shi yana shi annabi yana son ka samu natsuwa ya faɗi adadi to ka kidan ya ka adadin kun san mun yi karatu da ku idan an kai sallah annabi yana kidan ya tazihi nai subhanallahi 33 da farutta alhamdulillah 33 da farutta Allahu akbar 33 da farutta yace amma wannan tasbihi shi annabi ka kidayawa da farutta to amma tasbihi wanda bai da iyaka to ba ba a ta cewa da farutta aka yi ne ba illa dai kowa na nashi tawili ga abin da ya kaso shi yasa kun kun ga mai litahi yace to don haka shi yasa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan su kowa na da tazwa ba ga mun ka karanta da kowa to in in ya hito waje riyana shiga sai to ya kode ga in riya ba ta shiga sai kamar yanzu da bayyane yana yi ah, cikin dare da yini yana yi cikin tudu da ruwa haka dai yana yi kusa ai cikin iya osuna ɗan hudu ya ce rike zuwa ana taya ana jan tazwaha yace makaruhi na saboda tsoron riya don haka malamai suka ce gaskiya ne don tsoroniya wanda ka tsoroniya ya shigo cikin jama'a ya sa abin ta yadda wanda ya ɗebe tsammani gariya saboda Allah ya ka abinai shi abinai duk inda yake ko ina ne a yau mutane in ka ce kana abin ta da su nan ko wani abu kana yi su ga sanar suna harkokin su ba su kai dai ka dai tsakaninka da Allah ita dai amma yi. kai dai tsakaninka da Allah amma mutane yau in gace kana bin ta tasa halan ko sallah kana yi ko sallah ba kai in kana bin tasa amma dai muhimmi dai ka tsarkake niyya ita zariya ita abba da kyau don duk aikin da ka gani kayi mai kyau wa badalahum malam ya kunu ya hata sibon ya bayyana gare su abin da ba su yi zato ba to masu riya kenan suna ganin abin kwarai na suka yi don a gani sai ranar kiyama su gaban zata to ita riya ita a illa sai dai mu yi ta roƙon Allah ya tsare mu da ita ita ce babban illa amma in dai babu riya ko ina kake ci gaba da ayyukan da Allah ya saka in dai shi ya halitta to yi amma in kana jin tsoron riya to ka boye wani abu wai kun ga ko da ba mu ta zu wani abin nan ya zo yana yana sallah cikin masallaci kuna ganin ya yaka mai gida wuya yana wai shi wani ustaz na ba ku ne Umar da ya taho ya tashi buge shi yi nan shi wani ya kai goshi kasa ya aji. yana wani abin da eh, goshi can kasa yana wai kuka kuna ganin abu ma ba ce kai san mai wuya kai mai wuya da gidanka ce kai wannan yayi saboda duk irin abin da ka kawo ne ko menene ne ko ne ne dai ka kauce mai abin da kawo da amma shiga gidanka ka yi kabbara ka yi kira'a ka yi ruku'i ka goshinka ga sujuda sai gobe ka ɗauki gidan ka gidan kai sai shi da kai sai shi zai gobe ka ɗauki mun karanta da ku akwai magabata inda ka ce yau ranar kira'a ce in ya kabarta bai dukawa sai ya ce minar jannati wannan su daga fatiha ya ce yau ranar ƙira'a ce akwai yadda zai ce yau ranar ruku'i ta in yayi ya karanta ya duka ruku'i sai sahi akwai wani radda ya kace ranar sujuda ta in ya kai ga sujuda sai gobe to amma shige gidanka ita zai riya ita nika ta maimaita muku ita hadari kuma yau ita ce ta ruhe mu yau ita ce ta ruhe mu wai mutum na abin ga yana dawafi da waya eh, yana dawafi da waya yana sa yi da waya an gama an tuwa na addu'a ba ko addu'a ya kai ba ce da Allah kai ina hoto wai a sai an dogo shi yana addu'a to yau ita ka damu mai riyaɗin na ita ka damun mai kowa dai a gane shi ya hebbu na an yi huma dubi malan ya faɗo suna so a yi musu godiya da abin da ba su yi ba to ita ce babban abin nan namu yau wanda Allah ya taimaka ya kauce ma wannan ya samu abin da ya kaso kuma ya gama lahiya da duniya Allah ka kare mu daga riya kai dai kauce ma duk abin da da ama ya ribo ka ila ma ya ribo ka eh ita ta don a gani ko eh ni yadda in ya toye gwada mutane kuma ita ta ita ta ariya to su kaka wahala <laughs> to su ka kawa harami su sun ka kai ka wurin Allah ya kai ka to in mai abin da ya saka don shi kara maka kai mai godiya don ya maka ƙari malam waɗanga matsaloli dai matsaloli na da mu duka da ni da ku mun ka sani su ka damu mu yau kuma tsararri wanda Allah ya tsare ku ta roƙon Allah ya tsari da gariya ita ce babba illa kuma gaskiya tana nan da baibaye da mu ko sadaka aka yi sai ka ga mutum na sadaka ya to da waya yana ana raba mutane sadaka yana ɗaukar hoto zai na shi gwada ma waɗanda ya don su Allah bai gani ba to kun ga duk waɗanga na ce waɗanda dai muna dai roƙon Allah dai ya taimake mu lokaci na kun ga yawa ga da kuma gani tana da tana da alheri amma shirin ta yahi alherin ta yawa ya ya alherin ta yawa sarari wanda Allah ya tsaye to wanda ya wato da harami harami sai ya ko sun daure mutane da yawa <laughs> kai ba in najeriya a je ka ce haɗe mata yanan ka ce haɗe mata eh? ah, mata duk sun yi kowa hoto mata duk sun yi kowa hoto ko sallah haka mata sun ka zanna gaba gare ka ce dai asalamu alaikum ka tashi ce dai asalamu ko da tsaye kake ko baka duka ba sai assalamu alaikum kai gaba hoton na kawai banda shi babu abin da mata yi sun ka tashi to ku wada musu kan don kan mace su ta yi hoton na aka mita ah, bai biyan ta sai hukuma ta shiga hukuma ko irin wannan kame kame ba ta shiga sai an gama aikin hajji sannan ta yi kokarin an su mutanen ta dawo da su gida kaga mutum ya aikin banza ku wada ma mata yanku tunda akwai gado ka. ku wada musu ku wada ma jami'a alazai su sa malamai su rika ta tunatarwa wajen tunatarwa nan da suka yi aiki tunatar da alhazai ga wannan Allah ya kare mu mai wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه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 Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban. Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka samu yi kyakkyawan kashi. Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da iyali da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa aljanna makoman mutare tare da su matayen ma Allah ka kara musu shirya Allah ka shirya mana da matayenmu Allah ka shirya mana da matayenmu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ƙara musu imani da lahiya wayanda ba su da lahiya cikin su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu da su daga dukkan ciruta wace iri Allah ka gafarta wa matayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta mai yannansu da kannansu Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah bai asma'ika lusuna ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka bamu da wayanda za ka ba mu ila yau mil kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka kare mu ka kare su Allah ka tsare mu ka tsare su ya Allah da mu da ɗaya da iyali da zuriya da abin nan da uwaye baki daya Allah ka raba mu da riya da suma ya Allah ka raba mu da riya da suma ya Allah ka raba mu da riya da suma ka raba mu da dukkan miyagun dabi'u da miyagun halaye Allah ka raba mu da yawan wasawaci da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawaci da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawaci da mantuwa ka raba mu da kasar ta wal hazali wal mizahi wal dahiki wal gadabi wa ya rabbal alamin Allah ka tusaya mana dukkan miyagun dabi'u ka nisanta mu gare su Allah ka ƙara mana imani da lahiya duk waɗanda ba su da lahiya cikin mu Allah ka warkar da su ka warkar da bayin musulmi yare da manya maza da mata ko ina suke Allah ka tosaya mana ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka shirya shugabanninta ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya shugabanninta ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya shugabanninta ga abin da kaka so kana yarda da shi ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka shirya mahukuntan mu ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'arta Allah ka taimake mu ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare daya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare daya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare

ka kama mana tarbiyyar su da albarka sunayenka Allah ka kare mu ka kiyaye mu Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu dukkan masallatayen mu ka shirya mu ka shirya limamai da mamun mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah wuraren zaman mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren kasuwancin mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren ta mu ka ba mu kariya da tsaronka da mu da ɗaya da iyali da zuriya inda don maka yi ta Allah da albarka sunayenka ka kai mu lahiya kuma ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da bisa hanyoyi Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ka kare mu daga dukkan azabobinka na duniya da na lahira Allah ka tosaya mana ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban